وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعليك بالعقد الذي لن ينقسم وأخذت بالدول المتين المحسن وعليك وتقارى تيا كيد الناس تقارى تيا بالعقد الذي لم ينقسم قارى تيا da ainihin abun wato makawuya wanda baya tsinkewa kara taya da abun wuya wanda baya tsinkewa wa akarsa bituwal kayi da talala almatin wanda yake amintacce al-musadi abin girbewa abin abin tunkawa kayi riko da talala wanda yake amintacce al-musadi abin tunkawa wato ma'ana an tunka shi da kyau wanda ba zai tsinke ba na ce talala igiyar da ake daura dabba da shi misali a sakan mishi wa awaita lil kahfil mani'il mutawa wa sanatta bil jabal aziz al musnad aziz al musnad wa awaita lil kahfil kuma ka tattauna zuwa ga kogo almani kogo wanda ke katangajje almutawa abin tattara hmm. dan ka tattauna zuwa ga kogo katangajje abin tattara a wajen wasarar da jabal kuma ka hau dutse al'aziz al-musnadi wanda ke mai mabuwayin mahaya ka hau zuwa ga dutse wanda ke mai mabuwayin mahaya ba kowa ke iya hawa dutsen ba amma ka hau wannan dutse din ووكلت فرج النفس منك اللسان كاف الإذاء للسروج هف الذي ووكلت سرح النفس كاوكلت مكيايا نري كاوكلت واتو دبوبي نرنكا كاوكلت أينيين دبوبي نرنكا lisa'isin ga mai tsayuwa a kansu tsayayye shi lisa'isin mai tsayuwa a kansu da kula da su kafin wanda yake ma'ishi mai isa iza didde mai isa wato hafan ne da a kuma ya isa ya zama daya wa da ainihin abun wuya allazi lam yanfasim wanda ba zai tsinke ba wa akasta bi tsawali bidiwal kayar ko da talala almatin amintacce almusari abun tumkawa na'am wa awaita lil kahfi ka tattaro zuwa ga kogo almani tsararre almutawa abin tattara zuwa gare shi wa sanatta bil jabali kuma ka hau dutse al-aziz mabuwayin al-musnadi mahaya wa wakalta sarhan nan ka wakilta wato makiyaya wato dabbobin nan na ranka wato ga mai kiwo a wato ga wanda yake mai tsayuwa kan al'amura gare ka kaji mai isuwa wanda yake yana isuwa iza'il duk mai isuwa hafan nabi mai isuwa lissuru ga ainihin dabbobi eh, yana isuwa ga ya isa ya tsaya ya kulawa da su na'am Nufa, Kaniya. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم التمني وهو طلب المستحيل في اما تمني shine neman abin da ba zai yi ba talabul mustahil neman abin da ba zai yi ba aw ma fi usra ko neman abin da yake akwai wahala a cikin sa na'u qawli sha'ir misali magana mawaki da yake cewa kan sawaki bi fadloli fa anzima uku da madahin fa ma arzalakum kalimi dama dama a ce taurari ta junuli za su zo kusa da ni fa anzimu ha in tsara su dama a ce taurari za su zo kusa da ni in tsara su in tsara musu mai uku da madahin in tsara musu abun wuya wato na yabo shi ne wannan ikit din da aka magana cikin daliya hmm. ikit uku in tsara musu abun wuya na yahu ba ma arda lahum kalibin wato ba wato wato kalmomi na ba sa zama yardattu gare ku ba ma arda lakum kalibi ba na yarda muku da maganganuna ba na yarda muku da maganganuna a ga laital kawakibu ta dunuli fa an zimu ha din nan shi yana nuni akan abin da ba zai yiwu ba ko abin da zai yiwu amma za a sha wahala kaga laita alkawaki ta dunuli da ma a ce taurari su zo kusa da ni shin wannan zai yiwu kaga ya faɗa abin da ba zai yiwu ba eh wa mislu na aka misali shi wani magana magana wani daban ala laita shabab ya'ud yawman fa ukhbir fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashi ku saurara da a ce ma farfara zai dawo wata rana sai in bashi labarin abinda da a ce ƙuruciya zai dawo wata rana in ba shi labarin abin da furfura ya aikata shi zai yi ƙuruciya ya dawo kaga wannan ya amfani da laita don ya nuna ma mustahil abu ne wanda samsam ba zai yiwu ba wani hau laita li malan ba a hutu min misalin dama a ce ina da dukiya in yi aikin hajji da shi an gane wannan kaga wannan kila zai yiwu amma da wuya kila irin talakan nan ne kutuk sai ya faɗi wannan wa amma raja'u fa huwa talab al-amr al-qarib amma shi raja shine neman al'amari wanda yake al-qaribul usul wanda samun shi nan kusa ne neman al'amari wanda samun shi nan kusa ne na haula Allah la yashfini wato dama a ce Allah zai warkar da ni in ziyarce ka abu ne wanda zai iya yi wa nan kusa hmm. a gane mutum na iya warkewa da wuri wuri sai ya kai wannan ziyara in kaga yayi amfani da la'alla nam wa qad jama'a ba'd al-ulama hadhihi al-ashya at-tis'a allati tasbiqu al-fa wal wato malamai sashen malamai ya tattaro wayannan abubuwa guda tara wanda suke riga fa'ul da wawun fi baitin wahid ya tara su a baiti daya nam mur du wanha wasal wa arid eh, wa arid li لحدهم تمنى كذاك النفيا كركمنا yace mur kama abin da ya shafi umarni za ka samu umarni za ka samu fa'un ko wawun fa'un ya zama fa'un sababiya wawun ya zama wawun mai iya ko aka samu addu'a ko aka samu hani an gane ko za ka samu hani sai aka samu fa'un ko wawun ko kuma aka samu roƙo roƙo sannan wa a'ari na ka samu ainihin kalmomi na kalmomi na girmamawa an gane ku le hadamihim da kuma kalmomi na ainihin wato a kwaɗaitar da mutane le haddihim kalmomi na kwaɗaitarwa eh, da kuma tamanna da buri in an samu buri sai aka samu fa'un ko wani warji ko aka samu raja suna Allah aka samu la'alla aka samu fa'u ko abin nan zaka nafi haka nan aka samu korewa karkan mula sun cika hmm. wayannan sune abubuwan da ake samu in an same su kafin fa'un ya zama fa'un sababiya in an same su kafin wawun ya zama wawul mahiya wa kan zakar mu'allif annaha samaniya shi malam ya ambaci su takwas ne ya fi ya'tabir Raja? domin shi bai sanya raja la'alla daga cikinta ba eh na'am al khamis harafi na biyar au fi au wa yushtarabu fi hadhihi al-kalima an tafuna bi ma'ana illa an shakanta ga waɗannan kalima su kasance da ma'anan illa ko bi ma'ana ila ko da ma'anan ila wa tadid al-awwal ula an kuna ma da yankadi da wato ka'idar na farko ya zamanto abin da ke bayan da yana tsarewa daf'atan daf'atan wahida shi a shi wanda yake da ma'anan ma'ana illa ya zama to yana karewa nan take jam'atan da yake karewa ba wai yana karewa bane a hankali a hankali nahu la'aqtulanna al-kafira aw yuslima la'aqtulanna al-kafira aw yuslima lalle wallahi zan kashe kafiri illa an yuslima illa wannan audin ma'anar shi illa kar idan ce illa an yuslima yana musulunta ba shi kenan kaga jam'atan da ba wai in ya musulunta zan yi ta kashe shi ta kashe shi ba a zan kashe shi har sai ya musulunta da zaran ya musulunta zan kyale shi ba zan kashe shi ba kaga wannan au bi ma'ana illa yana karewa ne dab'atan wahida yana musulunta an kyale shi wa zabidu sani shi kuma zabidu na ila au da mai dauka ma'anar ila an ya kuna ma ba da haya kadi shay'an fa shay'a ya zama to abin da ke bayan ta yana karewa kadan kadan kadan kadan na hau qaulul kafir qaulul sha'ir نعم لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى ومن قادت الأعمال إلا لصابر إيه لأستسهلن الصعب للي زن سوقك إيه وهلا زن سوقك إيه وهلا إلى أن أدرك المنى har in cimma burina zan sauƙaƙe wahala har sai na cimma burina faman qadatul amalu wato burace burace ba sa mika wuya sai daga mai haƙuri. burace-burace ba sa miƙa wuya sai ga mai haƙuri kaga la astasgiran da su'ab zan sauƙaƙe wahala illa an audinan mana illa an a ila an kai ila an me yasa ka sa ila ba sa illa ba saboda yana karewa ne a hankali a hankali cin maburi cin maburi da kuma sauƙaƙe wahala wato sai an yi da gaske mutum baya cin maburi sai a hankali a hankali a hankali a gane idan mutum yana tunanin zai cimma buri nan sake to ya yi kuskure cikin za ka yi amfani da audin na ya ɗauki nan ila'an saboda ana cimma buri ne kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har a cimma samun nasara da an sa illa a wajen kenan kawai ya nuna nan take ake cimma buri ba tare da an wahala ba eh نور لك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وفود الزمان بن ثعلبة من يمن ينبغي delegation na بين bil ومن الوفود imamu bin sa'alaba daga cikin manya-manyan bakin da suka kai ziyara zuwa ga manzo sallallahu alaihi a wannan shekara eh, akwai zaman bin sa'alaba bayan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan ashabi muttaki ana nan manzo sallallahu alaihi wasallam yana nan tsakanin sahabbansa yana kishingide ya abu rajulun min ahli badiya sai wani mutum ya zo mai daga cikin mutanen ƙauye sa'irar ra'ab wato kan shi buzu buzu kan shi irin babu babu kum hmm. kan shi kuma yayi datti babu kum kan shi duk a watse yusmau da wiyi sauti ana jin ziza na sautin shi ana jin irin ziza wato karan sautin shi wala suka? ma ya yaqul amma ba a fahimtar abin da yake faɗa shi mutumin fa ana ka jumalahu hufin masjid fa ana ka jumalahu hufin masjid sai ya gurfanar da raƙumansa a masallaci sun makara sannan zai ce ayyukun ibnu abdul muttalib a cikin kuwa a cikin kunan nan wajen wane ne dan abdul muttalib ina so sani fadallu wa alai sai sahabai suka nuna mai suke gari can wajen fadana sai ya zo kusa da annabi wa fara inni sa'iluka sai dama ba wai da musulunta ba balle ya sallama kawai yana zuwa ya ce ina dan abdul mutsali aka shiga shi ne zai to ni zan ma tambaya ba kawai ba wani abu ni zan ma tambaya ba mu shaddidu alaika mas'ala kuma lalle zan tsananta ma ga tambaya sai dai kai hakuri da ni fala tajid alayya fi nafsi kar ka kar kar ka ji haushi a gare ni a cikin ranka dan na tsananta ma tambaya fa qala sal ma badalat sai annabi ce ka tambayi duk abin da ya bayyana gare ka insha Allah ni kuma zan yi hakuri in baka amsa fa qala anshuruka billah fa qala anshuruka billah sai ce ina gama ka da Allah Allah arsalaka ila ah, Allah arsalaka ila nas shin Allah ne ya aiko ka zuwa ga mutane dukansu fa qala na'am yace kwarai da gaske Allah ne ya aiko ni zuwa ga mutane dukkan su na'am fa qala ashbuka billah sai kana cewa ina gama ka da Allah Allahu amaraka Allahu amaraka an nusalli shin Allah ne ya umurce ka mu yi sallah salloli biyar fil yawm wal layla a cikin yini da dare na'am qala Allahumma na'am Allahumma na'am eh haka ne na'am fakala ashruka billah yace ina gama ka da Allah Allahu amaraka an ta'khudha min shin Allah ne ya umurce ka ka cira daga cikin dukiyar mawadatanmu fataruddahu ala fuqara'ina fataruddahu kamar yadda shi zuwa ga talakawa mu Allah ne ya umurce ka ala na'am yace Allahumma na'am yace Allahumma eh haka ne ala ashruka billah yace ina gama ka da Allah Allahu amarka an sal an nasuma shin Allah ne ya umurce ka mu yi azumi wannan wata din wata Ramadan daga cikin watanni goma sha biyu sai Allah ya zaɓi Ramadan ya ce mu ringa yin azumi haka abin yake? Na'am ala Allahumma na'am. Ya ce haka abin yake? Na'am ala ashruka billah. Ce ina gama ka da Allah. Na'am Allahu amarka Allah hujja hadal bait. Shin Allah ne ya umarce ka mu yi aikin hajji mu ziyarci wannan daki? Manistara ilayhi sabila. Ga duk wanda ya samu iko ya ziyarci wannan daki shi Allah ne? Na'am ala Allahumma na'am. Sai Allah ya ce tabbas haka Allah ne. Ala fa inni amantu wa sadaqtu. to tun da ka gaya mun wannan kuma ka yi haƙuri da ni lalle ni na yi imani kuma na gaskata wa ana dimamu bin sa'alaba suna na dimamu bin sa'alaba sai musulunta walamma walla ala alaihi salatu wassalam a lokacin da ya juya ya tafi sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce faqu harraju mutumin nan ya fahimci fiqhu yayi karatu a wajena sun zahaba dimamu ila qawmi sannan sai dimamu ya tafi wajen mutanensa wa da'awun ila islam ya kira su zuwa ga musulunci wa tarki ibadatul awsar da kuma barin bautan gumaka na asli wa kullu sai suka musulunta dukkan su gaba ɗaya dama mutum ne mai tasiri a wajen mutanensa hmm. ya je musu da'awa gaba ki ɗaya suka musulunta eh su da kai kamar kida ta ne a cikin ɗan ka ta mutum zai san ta waje ka ga daga daga mutum shi ma ya je ka ya je ka da abin da ya fahimta <laughs> alaikun salam na an karga murya ba a ringa bashi. eh inda ba kauka san su su kamar larabawa kauyawan larabawa gane wanda suke zama suke mu'amala da raƙuma wannan raƙuma suna tasiri ga hankalin su ma sai ga suna da kaushin ɗabi'a suna da wasu irin nau'i na wauta tunda dai annabi ya riga ya san halayen su to yana ji da su yadda su in dai ba kawai ya zama to mai wauta ne irin kawai an san al'adar wauta ne yana musu uzuri eh ina gama ka da Allah a kabari ba san Allah ba zama Hmm? Duk kuma kai da suka bauta wa yan nawa ba yanzu yan dariƙa suna kiran iyaz ba Allah ba ba suna kiran iyaz ba kuma ga kuma suna suna kiran Allah kullum ba ka kiran sallah su ce Allahu akbar amma kuma sun ce iyaz ya fi Allah dan mutum yana bautan gungi sai nuna bai san Allah ba ai kafaran maka asalin su addinin Annabi Ibrahim suke bi asalin su a ne ya shiga cikin addinin a hankali a hankali sai addini ya zama na kafirci amma asalin su musulmi ne yayi ai suna suna fa aikin hajji kabar maka suna kuma cewa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka illa sharikan huwa laka tabliku huwa ma malaka suna suna bautan Allah sai sun san Allah kuma su idan wahala ya same su ba suke kira hmm? idan wahala ya same su a cikin jirgin ruwa ko waye ai suna kira sunan ubangiji ne da zarar sun ta kasa ba nasiya ma kana yadda ubi da yake وجعل لله أندادا ليضل على سبيله قل تمتع بكفرك دليلا إنك من أسرار الناس أي kamar بريئة شو shi دون ما dole بريئة a yaki biri ne shi yana shiga addini kaɗan kaɗan kaɗan yake shiga daga baya sai ya gurɓata addinin ai wannan gunkin da wannan bawan Allah ya kawo ya sunan shi a ah, eh? amur bin luhai al-khuzai ai ya je kasar ya je kasar sham da ya kasar sham sai ya zo ga mutanen sham suna bautan gumaka sai tambaye su wayannan gungi da kuke bautawa ba su ce ai wannan gungi da kuke bautawa ba su suka halice mu ba ba su ke azarta mu ba ba su ke ba mu lafiya ba su ke ba mu arziki ba kaza kaza kaza to me amfanin su ta ce muna kama kafa ne da su wajen Allah muna sa su ne tsaki a tsakaninmu da Allah an gane in muna so mu bauta wa Allah bai dace ba a irin matsayin mu masu zunubi mu dimfari Allah kai tsaye da bauta idan to akwai rini sai mu samu wasu wanda Allah ke ganin girman su Allah ke ganin ke jin nauyin kaman ku samu kaman ice ice baya laifi ku samu kaman ku ba sa laifi ko mu samu annabawa sai mu zo mu ce ya annabi ba mu lafiya ko ya annabi ba mu ba mu ilimi ko ya annabi ba mu arziki ko ya ya ice ba mu lafiya misali shi kuma ice sai je wajen Allah ya amso lafiya wannan shi ne suka mai bayani ta ce wannan shi ne dalilin da ya sa muke bautan gumaka ba wai muna nufin gumaka ke halitta ba nan ke sai ya gamsu da ya gamsu sai ce da Allah da bashin gunki guda ɗaya zai je fara da shi sai suka bashi kyautan hubar. Hubar shi ne gunkin da aka fara ba da kyauta ga amur bin ya je ya ɗauko shi ga mutanen hijaz ya zama ta mutanen hijaz sun koma ya musu bayani kuma suka gamsu da suka gamsu da suka fara bautan gumaka su a gare wannan gunki da aka ɗauko aka shigo da shi ai bid'a ne kuma wannan bid'a ne ya lalata addinin larabawa ga baki daya har ya sanya suna taya kan annabi har ya sanya sun iya da sakon da ya zo da shi an gani shi yasa dole ne in aka ce ma wannan abu bid'a ne kada a yi sassauci da shi a yaƙe shi saboda bid'a yana rikidewa cikin sauƙi ya zama kafirci shine ha na'am amru iraq fi ahli fi umar ko al'amarin iraki a zamanin umar muna cikin shiri summa amara al-musanna an yataqaddama ila an yahqa sannan sai umar ya umarci musanna hmm. cewa ya jagoranci sojoji zuwa ya yi jagoranci kuma ya shiga gaba wato ya shiga gaba har ya zama sojojin sun riske shi wa amarahu an yi santura man hasunar taubato, sai ya umarce shi ya umarce shi wato ya aika da duk wanda tuban shi ya kyautatu daga cikin masu rinda duk wanda tuban shi ya kyautatu annabi a shi musanna ya aika da shi ya shiga cikin rundunar fasara musri'an sai ya tafi da gaggawa hatta wasal al-hira har ya zama to ya sadu zuwa ga inda ake kira haira wato a cikin ashar layali a cikin kwanaki goma ya sadu zuwa ga haira ya kasance farisawa an shagaltar da su da musulmi saboda saɓani sun samu saɓani na dakiliya A gane suna da sabani ikhtilafati jim ad-dakiliya su farisawa suna da saɓani na cikin gida ana ta faɗa. akan wane ne zai zama shugaba a cikin su a lokacin nan wannan fadar da na cikin gida ya dan fi sa sun samu rauni kun ga wannan sai zama darasi a gare mu in dai har duk ƙarfin da kuke da shi in za ku rinka faɗa tsakanin junan to zai zamanto za ku samu rauni wala ta na fa tafshalu ta za ba uku. kada ku yi jayayya sai ku samu rauni sai daular ku ta tafi sai ga daular ku ya tafi misali kaga wayannan su fafawa ne su farisawa a wannan zamani yana da wuya ka samu ƙasa mai girma kamar farisa kuma shugabanci mai ƙarfi kamar nasu suna da ƙarfin shugabanci ƙarfin tattalin arziki ƙarfin makamai ƙarfin sojoji suna da shi duk duniya tsoron sa ake ji amma sai musulmi suka yi amfani da mai faɗa su na cikin gida da suke cikin faɗa cikin sauƙi aka ci su da yaƙi an gane kafin ka ankara musulmi sun samu nasara a kansu an gane wannan ko saboda haka an shagaltar da su daga musulmi da su na cikin gida alaman yare mulkau akan wanda zai jagoranci mulkin su. saboda idan kuna sabani abin da zai baka mamaki za ka ga in kuna faɗa dukan ku musulmi ne to idan kafiri ya zo zai ku da yaƙi ya zo zai yaƙe ku sai ka ga ɗaya ɓangaren yana Allah Allah cika da yaƙi ga shi dukan ku musulmi ne ba amma shi burin shi yaya za a yi wa yannan kafirin su kace kace da ku a lokacin sai ya fi son kafirin su ne da kai haka abin yake ka ce kyawun misali duk da akwai bambanci tsakanin sunna da tsariƙa ko kaga ina ganin a wajen zaɓe shugaban ɗariƙa yana fatan cewa ainihin dama a ce kiristoci su ci zaɓe kada yan izala su ci zaɓe yana cewa ke ya zaɓi yan izala gara ya zaɓi kirista to wannan shine abin da yake faruwa idan saɓani ya haɗa wato ba kowa bane ke yin adalci wani idan ana saɓani yana cire rigar adalci ne ya cire tunanin shi ya koma kawai yana so ne kawai wato a samu nasara ko da makiya ne za su samu nasara akan akan su shi ba abin da ya dame shi shi dai kawai yana so kawai ya ga an yi rugurugu da ɗaya ɓangaren ne an gane wannan ko to wannan shi ne abin da ya faru ga ainihin farisawa a wannan lokaci ɗin sun a ko alawulaye su suna sabani akan wa alaman yali a akan wanda zai ci binci mulkin su wane ne za a ba mulki ana ta sabani sannan daga baya sai suka yi ittifaki akhiran a ƙarshe ala wilayati burani akan su shugabantar da wata mata ana kiranta buran bintu kisra ita diyar kisra ce aka ce gara a bata mulki kawai ita mace ce bawa wa an yakumu bi amriha rastam kuma rastam ya tsaya kan al'amarin ta ya tsaya sosai ya ringa ba ta shawarwari ya ringa karfafa ta hatta ya bido rajulan min baiti kisra har sai sun samu wani mutum daga cikin gidan kisra ya sulubu lil mulk wanda ya dace ga mulki dama gidan kisra shine gidan mulki za ita matan nan za a barta a hankali a hankali har sai an samu daga gidan kisra wanda ya dace da mulki sai a cire ta a sashi an sa su ne kwarya kwarya eh ta'adda rastom da kisar musulmi sai rastom ya yi tattali bayan haka don yakan musulmai wajen hazali zalika aljihu sai ya shirya sojoji saboda haka na'am fa arsala jayshan badikali sai aika da runduna zuwa ga ainihin furatu badikali zuwa ga furat na badikali sunan waje ne wa wato jagoransa jagoran wannan komanda shine jaban wa aka ila kaskar sai aika da wasu runduna zuwa garin kaskar wani gari ne a can gaban teku a can gaban teku na na yamma li dajila can yammacin yammacin rafin dajila baina bagdad da basra tsakanin bagdad da basra ku duba wannan duk da can bagdad da basra duk suna cikin daula ne na farin gaba. duk kasashen iraki duk karkashin daular farin suke daula ce mai girma babba sosai na duk india su china zuwa yi wani garuruwan duk daula ne na farisa tana da girma sosai ala afari al'an madinatu wasu wato a gurbinta yanzu akwai birnin wasida garin wasi wannan garin wasi da kira garin iraki ne a nan ne akan shi ne aka ce ibn taymiya ya rubuta littafin al-aqida al-wasiyya an gane saboda mutanen wasida sun ce suna so Ibrahim taymiya ya rubuta musu aqida na ahlus sunna wal jama'a wanda ba za su nemi wani littafi ba bayan an gane ko suna so ya rubuta musu littafi na aqida wanda littafin zai zama to in sun karanta shi sun gama fahimtar asma'u wa sifat to shine sai rubuta musu littafin al-aqida al-wasiyya sai littafin ya zama kama akwai tauriya a cikinsa. na farko al-aqida al-wasiyya aqidan mutanen wasiqa sannan na biyu kuma al-aqida al-wasiyya aqida ta tsakiya aqidan ahlus sunna tana tsakiya ne tsakanin kaza da kaza tsakanin kaza da kaza an gano wani ku eh wa qa'iduhu narsi wato jagoran sa komandan su shine shine shine tursa tursa shine komandan sanan wajeshan akar wajeshan akar da wasu runduna daban da musa da masul musanna domin su kwama da ainihin musanna wa arsala ila al sai ya aika zuwa ga ainihin manoma an yantafidu al-muslimina an yantafidu cewa su afka wa musulmi da fa'alu sai suka aikata na'am nan ma balagar azil akhbar musanna lokacin da wayannan labarin suka kai wa musanna na'am kharaja min al-hira sai ya fito daga garin haira hatta nazala kafan ne ko ba kafan har ya sauka a garin kafan hmm. a asabtatul ard kufa ma asadatul qurba kufa wani wuri ne wanda ke kusa da ainihin iraki kusa da kufa na wantazar ba ubai eh, wani sansani ne kusa da kufa sai wantazar ba ubai a ta wasala ba da shahar sai ya jira sai ya jira ubai ubaida har ya sadu bayan wata guda daga dawowar musalla sai jira shi na wakana ga qad min alfars ya kasance sun taru daga cikin farisawa jamul azim taron jama'a masu yawa sun taru wa aka suka yi sansani bin namari a wurin da ake kira namari shi na mari din nan balabin shimali wasu wani gari ne a arewacin wasida wani gari ne can arewacin wasu su imamu bukari su imamu muslim su siba wani su ire-iren su sun mutanen farisa ne dukansu an yi نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب الدليل على من على ان من قصد اخذ مال ديري باب dalili akan lalle wanda wanda ya nufin ya karbi dukiyar wani sa da gairi haƙƙi ba tare da haƙƙi ba kana al-qasidu madal madar zambiyatis wato ya kasance wato manufarsa wato zubar da jini ne da haƙƙinsa an gani? an da man kasa da aka zama la gairi bi gairi haƙƙi kanal kasidu mahadar dam ya kasance wato muhudar dam wato shi mai nufin haka wato zubar da jini ne da haƙƙinsa na'am wa in kutila in kutila kana cin nari wato in an kashe shi kuma yana cikin wuta to tunda shi ne ya sababa zubar da jini duk mai so ya kwace ma dukiya to lalle yana so ya zubar da jinin kare wa anna man kutila duna malihi fa huwa shahid kuma lalle duk wanda aka kashe shi wajen tsare dukiyarsa yayi shahada an gare na'am addasani abu kurai muhammad bin ala eh. addasana khalid yani ابن مخلد addasana muhammad bin Jafar. عن ala بن عبد الرحمن عن أبي, عن أبي مريرا قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يازو جمع رسول الله يا رسول الله يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي من idan wani mutum ya zo yana so ya bace min dukiya me zan yi na fara fara tuki mala yace kada ka bashi dukiyanka dan dan shi su abokan tafiya an gani addinin ka zai samu matsala in babu dukiya rayuwanka zai samu matsala in babu dukiya menene abin da zai yiwu babu dukiya eh? akwai wani abu a cikin rayuwa wanda za a iya gudanar da shi babu dukiya yana da wuya an gane harkokin masallaci dole sai da dukiya ko za ka ana neman taimako a ce za a yi fenti a masallaci ana neman taimako za a sai kafin ana neman taimako ainihin globe ya mutu ana neman taimako za a sai fanka ana neman taimako za a sai mai a janareto janareto ma ya lalace za ka yi wajen gyara komai sai an nemi taimako to har kankana cikin gida ba zai yi babu kuɗi ba zai yi ba kaga da wannan kenan duk wanda yake so ya kwace ma dukiya yana so ne ya zubar da jininka an gane ku ala ra'aita in qatalat wato a me za ka ce ya rasula in ya yake ni fa ya yake na akan kuɗi na na qala qatil yace idan yake kai ma ka yake shi duk wanda yake so karɓa kuɗi in ya ɗauki makami zai yi gaba ka yaƙe shi ala ara'aita in qatala to ya rasu me za ka ce in ya kashe ni fa ala fa anta shahid shi idan ya kashe kai kai shahidi ne kai an gani duk wanda ya kashe ka wajen kokarin kariya da dukiyarka. kai shahada ala ara'aita in qataltu to ya rasu me za ka ce in ni na kashe shi fa ala huwa fi hayat yana cikin wuta an gane wannan ko kaga da wannan kenan ashe duk mutumin da ya mutu kokarin kare dukiyarsa to wannan insha Allah ya yi shahada to kenan duk mutumin da muka ganshi ya mutu wajen kare dukiya ya zama shahidi eh? dai dai wannan mutuwan da ya yi alama ne na kyakkyawan cikawa yana daga cikin alamatu husnul khatima ya mutu a wajen kare dukiyarsa amma ba mu sani ba dukiyar na halal ne mun ga wannan ila dukiyar ya samu ne a wajen tsafi ko ya samu ne shi ma fashi yayi aka zo shi ma aka rama ko abin da ya kama da wannan kaga anan wajen zahiri za mu ce yayi shahada muna fatan yayi shahada amma ba mu san gaibi ba eh na'am نعم حدثني الحسن بن علي الحلواني وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع وألفاظهم متقاربة وأتوأن قبائل لفظا تقصد جدنا نعم قال إسحاق أكبرنا وقال آخر حدثنا نعم wato in hazu ya ce na, shi kuma ɗayan sai ce haddasa na. عبد na اخبرنا ابن سليمان قال اخبرني سليمان الاحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد wato Suleiman al'ahawal ya balla bai cewa lalle zabi bararren bawan wa Abdurrahman eh, Umar bin Abdurrahman bararren bawan Umar dan Abdurrahman ya ba shi labari annahu lamma kana baina Abdullahi bin Amr wa baina ambasa ambasa min abi sufyan yace lalle lokacin da ya kasance tsakanin abdullahi bin amr da tsakanin ambasa bin abi sulaiman ma kana wato lokacin da abin da ya kasance tsakanin da ya kasance to tsaro ne kitab sai suka sai suka shirya saboda yaki wa khalid bin as ila abdullahi bin amr sai khalid bin as sai ya hau abin hawa zuwa ga Abdullahi bin Amr fa wa'azahu ya miki wa'azi ya nuna sai Khalid ya miki wa'azi cewa babu kyau ba kan su zubar da jinin su kada su yaki nan fa qala Abdullahi bin Amur. sai Abdullahi bin Amur ya ce amma alimta anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala shin baka san cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba Mun qutila duna mali fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi wajen kare dukiyarsa shahidi bane ina son kare dukiya na ne shi kuma yana so ne ya kwace min dukiya ni kuma yana son kare dukiya na ba idan na mutu wajen kare dukiya na insha Allah na shahada an gane wannan ko a nan wajen idan ya zama to ga mutane nan sun zo da makamai manya-manyan makamai bindigogi manya-manya kai baka da wani abu sai wukan yanka kubewa to sai ya zama to mutane sun zo za su kwace ma dukiya a cikin gida a nan wajen ya kamata mutum ya kare kanshi a nan wajen ana kiran mutum mai kare kanshi ko mutumin da ya mika kanshi ko a kashe a nan wajen mutum zai saba wani abu ba abin da mutum zai iya nan ana maganin mutumin da wato yana da iko shi ma zai iya saba wani abu da shi da ainihin wancan wanda ya zo kwace mai dukiya za su kwama in ya so in ma shi ya kashe wancan ko shi ko mai a kashe shi dan gado maganar da ya faɗa me za ka ce idan da kashe shi ya ce yana cikin wuta me za ka ce in ya kashe ni yana cikin aljanna ashe kenan shi yana ganin kenan cewa shi zai iya yin wani abu amma ya zama to ka san ba za ka iya yin komai ba to kada ka miƙa ranka wa an fi obi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka ku ciyar fi sabilillah kada ku jefa hannayenku zuwa ga halaka ina ba san gane don wannan hadisin in mutum bai fahimci dukiyarsa ba sai ga ya jefa kanshi zuwa ga halaka yana tunanin yayi shahada hmm shine وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر حول السند وحدثنا عامر بن عثمان النوفلي إيه، حدثنا ابو قاسم كلاهما عن ابن جريج دك بعد ان كتبوا ابن جريج هذا الاسلام ده اسلام دي الاسلام إيه. نعم باب استهلاك الوالد باب استهلاك الوالد بيت الوالد إيه، الغاش الغاش اللي رقيته babu ainihin cancantuwan ainihin shugaba mai alkush da ainihin wato talakawansa eh, cancantuwan shi ainihin wato shugaba mai alkush ga talakawansa cancantuwan shi ga wuta idan shugaba yana alkush wato yana magudi ga talakawansa to wannan shugaba ya cancanci ya shiga wuta حدثنا شيبان jini. وروح حدثنا أبو الأشعر عن حسن عن الحسن قال هذا أبيض الله بن زياد مع قلب يسار أبيض الله بن زياد يا يا غيدا مع قلب بن يسار المزني في مرض الذي مات فيه أتفير رشل الله بي أنت وانده يرسو أشكي نعم أنا معك سيما makil بن يسار ya إني محسن بسكة sai ya ce wa ibn al-ziyad ni zan baka wani labarin hadisi da na ji shi daga manzo sallallahu alaihi wasallam law alimtu anna li hayatun ma haddathu da na san zan rayu da na san ba zan mutu ga da baka labari ba hmm. wato ina ganin daga wannan ciwo da wuya in tashi an gani hmm. wannan ciwo na ciwo ne na ajali sai ke cewa inni sami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul wato na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min abdin ra'iyatan babu wani bawa wanda Allah ke bashi kulawa da talakawa ya mutu yau mai mutu wanda ya mutu ranar da yake mutuwa alhali yana makudi ga talakawansa ya cuce su face Allah ya haramta mai aljanna duk mutumin da ya mallaki talakawa sai ya zalunce su ya cuce su ya yi musu makudi ya ɓoye musu aibi to wannan mutumin Allah zai haramta mishi aljanna to shugabanni nawa ne Allah zai haramta musu aljanna suna da yawa shugabanni duka mafi yawan shugabanni masu mallakar talakawa suna mallakar su ne don su cuce su ba suna mallakar talakawa ba ne don talakawa su amfana da su an gani sai ga mutum ɗaya ya mamaye dukiyar da ainihin kusan mutane miliyoyi za su mallaka ko ba ka bari za ga mutane kamar ka zuwa ma a zamanin na 'yan siyasa Ɗan siyasa ya ɗauki mulki ne kamar business center kuma ya ɗauki mulki ne bari ya hau mulki ya sa kuɗinsa in ya hau ya kwashi da yawa in ya sa miliyan goma ya kwashi biliyan dari an gani to haka masu mulki suke wato sun mai da mulki musamman masu mulkin najeriya sun mai da mulki ya zama hanyar samun kuɗi kuma kuɗin nan ko na haramun ne haka suka yi to mutumin da yake mulki irin wannan ya zama tunanin shi ya mallaki talakawa kuma ya kwashe musu dukiya ya yi musu makudi ya fice su to wannan shugaba Allah zai haramta mai aljanna an gare kenan mafi yawan mutanen da suka yi mulkin Najeriya Allah zai haramta musu aljanna kenan saboda mafi yawa ƴan kaɗan ne kwarai da gaske suke da kishin mutanen ƴan kaɗan ne suke da mulki domin taimakon al'umma Allah shi kiyaye. Wannan zai ɗauka mutumin da yake mulkin gidan shi kuma idan ya ka ya shiga kenan ya shiga duk wani mulki gaba ɗaya wanda mutum ya mulki wanda burin zai fice mutane ya hau mulkin ne saboda kawai ya cuta Allah zai haramta ne aljanna ko da mulki gidan shi ne eh, ya auri mace ne saboda ya danne mata dukiya ya ga babanta ya ba mata dukiya da yawa bari ya kwashi gara fasa ana yin haka yana auren da kawai ta kwashe mata dukiya sai ya gama cikin ya dukiyar ma ya sake ta eh. حدثنا ya بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع An يونس عن الحسن قال دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار عبيد الله بن زياد يا شنو وجه معقل بن يسار وهو وجه alhali lokacin bashi da lafiya ka manta ubaidu ubaidu bin ziyar yana daga cikin gwamnoni yazid shi gwamnati ne shi ubaidullah shi ne wanda ya kashe ainihin ya kashe wannan shi ya kashe husaini shi ubaidullah ibn ziyad an gane yana daga cikin shugabanni azzalimai eh wa qala inni muhaddithuka hadithan lam akun to a lokacin da ya zo gaida wannan sahabi din sai sahabin nan yace lalle zan baka labarin wani hadisi lam akun haddathuka hmm. da ban kasance zan baka labarin shi ba gaskiya kawai lalura yasa zan baka labarin saboda ciwon ajali ya zo muku ba za koyi ilimi ba inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yastar'i Allahu abdan ra'iyatan Allah bai taba ba wani bawa talakawa su kula da su ba ya mutu shi ne ya mutu har ya zama to shi wannan shugaba ya mutu lokacin da yake mutuwa wa gashulla alhali yana magudi yana mai cutar talakawansa nam illa harrama Allahu alaihi aljanna face Allah ya haramta mai aljanna qala ala ala kunta haddathani hadha qabla al-yawm to me ya kasance me yasa baka bar labarin wannan hadisi kafin yau ba ka san ni mai mulki ne da ka bar labarin wannan hadisi kafin yau ai da na fi jin daɗi in ji ibn ziyad to kila kuma da ya bashi hadisin ma zai sa a daure shi ne an gane ya eh na'am ala ma haddathuka aw lam akun li uhaddithuka yace ni ban baka labari ba ko ban kasance zan baka labari ba gaskiya a lokacin zan baka labari ba ko ya bashi wannan saboda kura an kara kashi da ya ta fita shiri ne kasu yin da haddasa na hussain ya ni alfi'ubi an za'ida hassan hassan ya ce kuna inda ma girbin ya sa mun kasance muna wajen sahabi ma girbin ya sa wato muna gaida shi bai da lafiya na bada ubaidin laibin ziyar sai ubaidin laibin ziyar ya zo ba kala lagu ma'akil sai ma'akil ya ce inni sa ni zan baka labarin wani hadisi da naji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na summa zakara bi ma'ana hadisi ma sanan sai ambaci wato ma'anan hadisin wato ba lafazin ba lafazi daban-daban amma ma'anan daya أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وإذا بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا إيه معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار لأن عبيد الله بن زياد يا جي يا جيد معقل بن يسار في مرجي أشكن شيوان كان فقال له معقل sai makil bin ya ce inni muhaddisuka bi hadisi lalle ni zan baka labarin wani hadisi laula anni fil maut lam muhaddisuka bi kabi da ba dan ina cikin ciwon mutuwa ba ciwo ne wanda na san daga yanzu ba zan tashi ba da ba da haka ba da ba baka labarin hadisin nan ba سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نجا yana cewa ma min amirin yadi amran muslimin babu wani shugaba da yake jagorancin al'amuran musulmai kuma la yadhak law sannan baya kokari wajen yi musu adalci baya kokari wajen taimakon su baya musu nasiha illa lam yadkhul ma'ahum aljanna face ba zai shiga aljanna tare da su ba kenan shugaba azzalimi wanda yake jagorancin musulmi dan wuta ne shi shine abu ma'ana kenan za mu iya cewa duk shugaban da ya jagoranci musulmi so za mu ce kai dan wuta ne eh? kawai sai muka ce tun da wane ya jagoranci musulmi kuma cuce shi dan wuta ne shi sai dai mu ce yana da alaman yan wuta ko al'amarin shi na wajen Allah in dai cutar su yi Allah ta'ala shi ya san yadda zai yi da shi amma kuma ya cancanci shiga wuta idan Allah zai shigar da shi amma ba za mu yanke hukunci mu ce lallai dan wuta ba ne, an gani? idan mun yanke wannan hukunci mun shiga gonan Allah kamar yadda malamai suka yi bayani eh na bari shi yana da in ka san cewa in ka faɗi ilimi zai iya zama tuwa za a kashe ka ko za a ma wani irin wulaƙanci a yi ta duka ba ko abin da ya kama da wannan kana iya yin shuru zuwa wani lokaci amma yanzu ya zama in yace zai kama ki gogo sai sai shi ya ƙara tashi dama ya ce to na kusan mutuwa na san ko kaka wani ka daure ba abin da zai faru ko dama san abin da nake jira kiran mutuwar dama an gani yawwa saboda shugabanni ne masu zalunci masu tsanani yana iya sawa a kama shi a yi ta'azabtar da shi zuwa haka tunda Allah ya taimake shi ya ce to gashi ma ka zo gaida ni kuma ga ciwon ajali ya zo ga nan zan saki baki in ma magana shi ne ya fito kirkiri ya gaya da cewa in dai har ka shugabanci jama'a ka zalunce baka ba su haƙƙin ba Allah zai haramta ma aljanna shi ba zai ce ga da ka ga wannan fitin fitin in gyara wannan al'amari kuma ƙarya yake gida Gida da wuya ya gyara al'amarin ya kashe shi ibn ziyad kusa da magabata suna kusa da magabata wani da gaske na ga ai wani kan masu fana yanzu zalunci shugabannin da masu mulki a da zalincin ya fi yanzu a wancan lokacin babu yancin bil'adama a yanzu masu mulki suna mulki suna kallo don duniya suna kallon su duk abin da mai mulki ke yi yana cizawa yana hurawa ne yanzu a ga cewa za a zo a ɗauki duwatsu ana jiban shugaba in ya ce zai yi harbi ya kashe mutane ya ce dan mutum ya yi jiba kawai zai kashe shi a nan wajen shugaban za a ce ya yi laifi kuma idan ya sauka akan mulki za a kama shi za a ce ya tabka kurakurai a wajen mulkin sa ya zalunci mutane ya yi kaza to za a kama shi a ɗaure amma a wancan lokacin za ka aikata kowane irin nau'in zalunci ba mai ɗaure ka shi yasa ko harara mutum yama za ka yi kashe zuri'a shi gaba ɗaya a wancan lokaci za ka shugabanni kawai za su suna zuciyar bushewa yake don ba wani mai samun ido kuma lokaci kaga yanzu kana kana nan kuna faɗa da talakawa ana ɗaukar hotuna irin kusurubin da kai amfani da shi yanzu kamar yanzu abin da ya faru a a Syria kwanan nan shugabannin Syria sun yi amfani da makami mai guba wajen kashe talakawa to America take cewa to lalle sai an binciki Syria domin sun yi amfani da makami mai guba wajen kashe talakawa kuma zai suka ce ba su yi amfani da makami mai guba ba aka ce za a tura ainihin majalisar ɗinkin duniya za ta yi ta Shi ne roshiya ta yi sauri ta kwashe makaman ta ɓoye roshiya ta yi sauri na ita roshiya tana goyon ba ita ne ma take ba da makaman saboda idan an zo bincike kada a gani to ka gani ita kanta roshiya ba ta ce kawai ku ce duk kun yi amfani da shi abin da zai faru ya faru ba ta ce haka ba sai ta ɓoye da sauri amma ga alamu ƙananan yara wato sun shaka sun mutu wato tsofaffi sun shaka sun mutu ga shi nan mutane da yawa sun mutu amma duk da haka wai sai an yi bincike to kaga idan aka yi bincike aka gano to za a ɗauki mummunan mataki akan asar yana sauka kan mulki za su zarge shi an gane amma a da babu wannan yasa shugaba yana sheke ayan shi yadda ya ga dama in kai masa laifi zai ma wani irin ta'addanci isa kowa ke tsoron su sosai amma yanzu ga ka duba abin da ya faru a Abuja da yan shi'a da ainihin gwamnatin Buhari ga yan sanda ga sojoji amma yan shi'a na zuwa da gudu su hau kan igwa suna ta jifa da duwatsu kuma ana ta ɗaukar hoto idan hukuma suka ce ai ga abin da yan shi'a suke nuna na rashin kunya bari mu ɗauki mataki mai ƙarfi a kansu sai a ce sun wuce gona da ilimi sai dai su rinda ɗan fesa musu ruwan zafi su gudu dan kama na kamawa a buga sai dai in an shiga wani lungu wanda babu kowa a harbe amma ba za a yi a fili ba za to ai mutanen ba su ɗauki makami ba ya za a yi wanda ba su ɗauki makami ko a rinda zuwa ana kashe su an zalunce su dole ne a wasa musu yanci kotun duniya tana gayyatar buhari ya zai kare kanshi to duk irin abuwa ka duba abin da shugaban amerika ya faɗa ga buhari ba za mu yarda a rinda zaluntar kristoci a najeriya ba wai kristoci sun kawo kara sun ce ana zaluntar su ana kashe su ba da ka duba wannan magana. duk kisan da ake wa musulmi a maiduguri kisan da ake wa musulmi a jos kisan da ake wa musulmi a Garuwa da yawa ba a yi magana ba sai kisan da ake wa kiristoci donald trump ya gama wa buhari kirki Amerika ba za ta kyale ba za ta ɗauki mataki tsaura ga najeriya in ta shiga da kashe kiristoci duk wani magana Allah shi kiyaye eh wa alaikum assalam na'am zai sallah a zaune wani galiba manya ne ke yana shugabanni din da sauransu amma asali ai babu wanda yake kan sallah kan kujera zama aka ce ka ya kasa amma sallah ta yi ba za ta sallah ba ta yi ba akwai mushakka wani zubu wa wurin tashin shi mai wahala amma idan yana kujera zai yi tashi da na karfi an wanda ake sawa su ba za su iya ruku ba aiki wata yi sallah a zaune aiki a zaune ma ai final control amma idan kujera na baya sai ɗan tare da tsohon tsohon tsohon sallah ne ta yi farko yin farko farko wani zamanin na misali za ga wani zuban da an yi sallan magana yin ba zai san hadari ba amma yana fitar da masallaci zai hadari na tasowa a koje da koje haka ya faru jiya za mu yi magariba sai malam wali shi ya mana sallah a majalisi sai ce a haɗa sallah don wasu ɗaliban suna cewa ina hadari ya ce akwai hadari mana to wallahi kawai ya ce wani ya ce tunda liman ya ce a haɗa sallah kawai a haɗa mana to sai na ɗan leka sai ga hadari kaɗan haka ana fara sallah sai ga sai ga ruwa a wannan hali an yi sallah ba aka amfata masallaci mutane sun yi nisa shari'a ta ba dama cewa liman ne a da a ce mutane su ga ko kawai an taɓa an watsa wani za a iya ba lallai bane a ce wai in za a yi haɗa sallah sai an yi niyya ba a lokaci ɗaya نعم ضم نعم. يشمل إيه، لي ان يعني؟ انت من اسلم او مشيت جماعه قدوم هذا صلى قوي طيب على رأيك في وإن يكون هاي مرة أخوة ألم sai ga ruwa laku ba ba da ba 'yan haba ba ne in 'yan haba ne dole sai an yi niyya to gashi nan dai ga hadari amma cin da babu niyya ba sai a hakura wannan 'yan galika shi na haba ke amma an mutane ne masu bin dalili ai dama dalilin da ya za ka ce haɗa sallah shi ne ruwa kuma ga ruwan nan take sai ku yi niyya ku dawo ku haɗa sallah ba wanda ya hana ku ba dalili malai zama kafe a da da eh. yana da wani da zai yi kuma idan ya san jama'a suna shan wahala kuma ya zama to bai yi hanyar da zai fitar da su daga wannan wahala bai yana ciki A in ya san suna shan wahala ya sani tabbas kuma yana da hanyar da zai fitar da su bai fitar ba yana ciki amma ya zama tufe da wata hanya kawai suna shan wahala amma ba shi da yadda zai yi a samu sauki tufe da fi inda ba shi ya kawo wahala ba misali amma akwai shugaban da ya san yadda zai yi ya kawo su samu sauki to bai yi ba wannan daban bai san yadda zai yi ba abu ne daga Allah wani lokaci talauci yakan zo daga Allah kamar zamanin Umar an samu amur ramada wani shekara wanda aka yi yunwa sosai wanda mutane suna ta ganin wani abu kamar toka-toka ko yunwa tana tafiya zai ga irin sanjiri tana ganin kamar toka aka samu shekarar amur ramada wane ne tsanani kuma shugaba ya rufe yadda zai zai addu'a ana ta addu'a ana roƙon Allah Allah ya fitar da mu daga wannan tsanani Ka gane wajen ba Umar ya kawo yunwan ba ba Umar ya kawo tsanani ba to da Usman Usman ya ga kana ganin Usman ne kowa ya daga cikin sahabbai ya ga wannan wahala nan ta take kawai ya aika aka yi supply din abinci aka yi ya na koma masu yawa aka zo aka tare shi aka ce za a siyo wannan abincin sai ce ai an ga an taya ba sai ta taya sai suka taya sai ce to ai wani wani ya taya biyar haka wani yanzu ya fara tayawa ya ce ai na gaya muku an taya biyar haka sai ku ƙara suna ta ƙarawa sai ce musu to Allah ta'ala ya nannin kamun da ba za ku yi biya na ba da ke wannan abinci ya sa karba raba wa talakawa gaba ɗaya na cikin gari kun wula na abinci ya rage wa mutane yunwa to da masu kuɗi suna da irin wannan tunanin zai yi gwamnati idan ya zama shugabanci ba yadda za ka sai masu kuɗi su yi supply ta ko ina yadda za a samu sauƙi ga al'umma to wannan shi ne Allah shi taimake mu ko da price ma ka rage ko ko da ko da ka rage farashi ma a siyo abin a rage farashi ya zama abin da ka karfin shi wani ko da ya siyo abincin ya ci yadda Najeriya gaba ɗaya ba zai ci komai ba gama ya siyar ya rage farashi talakawa su ji daɗi zai samu lada Thank you. ɗan kwanakin baya zafin eh. hali so saboda yana son jirgin mutane kenan miyagun mutane wanda suke so mutane su dawo cikin wahala ba sa son a samu sauki Allah shi kawai wani hadisi da masaka a cikin musulmi lura da cewa shi ga malami ga kuma shi ne muke kama da yin da rage da yake da shi wannan to mun ai cewa yanzu karanta wannan ba kaman bari ana cewa ire-iren ana cewa ya arata saboda gurin kada alani ko ko ana kan ayyuka saboda wannan bai kamar Allah shi ai ya gaya ma gwamna ne a gaban shi gwamna ya zo wajen shi ne ba a gaban da wannan hadisin saboda an kisar da hadisin da ba da ba wannan abin da ya faru amma kan ta akan mun bari ya halatta mana, yanzu ma akan mun bari mun karanta shi yanzu ba ga taron jama'a mun karanta gaban su ba. sunan kowa yanzu ba yar gaya da su ba yanzu da ɗan zamu ce shugaban da yake mulki a saudiya yanzu yana da kurakurai ba ikarun alal ai ba ba ba bane muna ba da labarin saudiya ne ba najeriya ba ba zai sa mutanen najeriya su yi bore da shugaban saudiya tunda ba shi ke mulkin su ba amma mu da muke mulki a nan mu zo mu ce to mu zo a masallatai da ko ina mai kaka ba zo na shugaban muna faɗin aibin shi da alimi amma wani ya riga da ina ke in za a yi zanga-zanga to ina za a same shi a mai zanga-zanga shine na wake magana kan da ko to ya za a kalli mutum idan a ce akwai nauyin hadari na kalli ya za a kalli mutum idan an gana gari ana ganin alamar ruwa kawai shi ke a haɗa sallah a wani magana wani ne na bane da sallan nan yana yin yawa sosai eh abin da yasa yi wa mutane ba sa bika wuya ga limaman su ya kamata liman ne in ya yanke hukunci shikenan mutane saurare shi in dai ba wai ya kawo son rai ba su mutane kawai kowa kowa limami ne shi ma ya iya karatun fatiha da shi ma liman na magana shi ma an karmakan lawo ba daidai ba ne wannan magana naka bari ba an karmakan lawo ka ji tsoron Allah fa hadarin nan bai kai matsayin da za a haɗa sallah ba to tun da sun bai kai ba jama'a dai ku dai duba ba sai firgita eh to a duba in abin an ga cewa ya cancanta sai a san yadda za a yi na cikin a haɗa kan ku shi kenan a gyara sauri sai zama to ba shi da iko saboda su mutanen suna firgita shi idan ya gibin maganar su kira akwai wani daga cikin wa'ina masu gibin zai iya sa a cire shi shi ne matsalar kwarai da gaske amma ya kamata a ce mutane suna gina wa su idan liman ya yanke hukunci ga abin da yake shi yana ganin ga a iske hada shiga shi daidai a saurara kuma ba inda ake da su su ba yi ba su da wannan matsalar sai mu wanda da muke cewa wai mun gane to matsalolinmu na da yawa mu ne muka kowa za mu za mu za mu fito fili mu bi malaman mu karan tsaye za mu iya fitowa fili mu zagi malaman mu ma su kawai mutum yanzu yana hada mutane sallah kawai shi dan ya samu yana limanci karatun fatiha da ba mu iya ba kawai dan ya shi na limanci wallahi kallahi mun gana sai mu cire shi wallahi wannan banzar limamin mana wai limamin kai ba banzar limamin yanzu abin da mutane daga mutum ya zo ya bi mutum sallah ko banza ne shi to ma abin da yake faruwa limamin yana cikin wani irin talauci suna taimakon shi amma in ba su san wurin da liman ke cin abinci ba suna ganin da liman kawai kawai ba su san yadda yake gudanar da rayuwarsa ba to za ka suna jin tsoron shi duk wanda ya zo yana ciyar da kai yana tufatar da kai yana maka kaza to dole ne kaga eh, zai daga ganin wallan ka zai iya gaya ma komai muka saurare shi a gani to mafi yawan limaman suna cikin wani hali to kuma wa'annan mutanen wannan wanda ya nuna shi ka duba za yana daga cikin masu ɗaukar nauyin shi ba yadda iya ana mai haka yana tunani yanzu na ɗauki mataki na ce yanzu zan yi wata za shi kenan wannan mutum zai ci a cire ni to bari bashi da Allah kawai Allah ya isa zuciya ma zai Allah ya isa a ah, zai Allah ya samu a zuciya shi sa dole ne mu roƙi Allah ɗaliban ilimi Allah ya hore mana hanyar samu in kana da hanyar samu za ka yi wani irin ƙarfi kafa ƙarfin kowa amma mutum ya rike hanyar samun ka ya riga ya wuce ka sai ka yi haƙuri an gani in mutum yana ko limanci kake insha Allah ka Ya Allah ya bude ma hanyar za ka dinga kuɗi na shigo ma ba ta wannan wajen ba wannan kudin su kawai ya zama nafila in sun baka kana ma iya kyauta da shi a gaban su wani lokaci cewa ne ga dan albashi na amsa na kana da matsala ga shi yi gurama munan gaban wani ma haka shi ne zai zai taso da karfi ga ya rike bai wuya da bayan kai kai ku yi hakuri kawai za ka zai ga wasu sun tsaya maka sai malam kace kace maka za to wallahi baka isa ba kaka ce komai kaka basu da basu da wannan mutanen Allah ya sauke subhanaka allahumma wa hamdi. ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk